بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة النور أن سوكر دائتا مدينة دقا manufofin surar kila zuwa ga kamewa da kare mutunci سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون wannan sura ce da muka saukar da ita kuma muka wajabta aiki da hukunce-hukuncenta muka saukar da ayoyi bayyananu a cikinta da fatan za ku tuna abin da ke cikinta na hukunce-hukunci ku yi aiki da shi الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۖ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين mazinaci da mazinaciya waɗanda ba su taɓa aure ba to ku yi ma kowanne ɗaya daga cikinsu bulala ɗari kuma kar tausayi da jin kansu ya kama ku ta yadda za ku ki tsayar musu da haddi ko ku rage musu haddin in kun yi imani da Allah da ranar lahira kuma wasu jama'a daga muminai su halarci tsayar musu da haddin don kai makura wajen yayata su da tsawatar musu da wasansu. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين saboda munin zina Allah ya ambaci cewa duk wanda ya saba da ita to baya kwaɗayin auren wata sai mazinaciya irinsa da mushirka wadda ba ta kyamar zinar duk da rashin halaccin aurenta hakanan ma duk wadda ta saba da zina ba ta kwaɗayin aure da wani sai mazinaci irinta ko mushiriki wanda baya jin kyamar zina duk da rashin halaccin aurensa kuma an haramta auren mazinaciya da ba mazinaci aure akan muminai والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون waɗanda suke jefar kamammun mata da alfasha wato kamammun maza ma hukunci iri ɗaya ne sannan ba su kawo shaidu guda hudu ba waɗanda za su bayar da shaida akan abin da suka jefe su da shi na alfasha to ku yi musu bulala tamanin ya ku hukunta kuma kar ku karɓi shaidar su har abada waɗannan masu yi wa kamammun matan ƙazafi su ne waɗanda suka fita daga biyayyar Allah wato fasikai. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم sai dai waɗanda suka tuba zuwa ga Allah bayan abin da suka aikata na wannan ƙazafin kuma suka gyara ayyukansu to lalle Allah zai karɓi tubarsu da shaidarsu lalle Allah mai karɓar tubar wanda ya tuba ne cikin bayinsa kuma mai jin ƙaini ne a gare su والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين mazajen da suke jifar matansu da alfasha kuma ba su da shaidu waɗanda za su bayar da shaida akan gaskiyar abin da suke jifar matansu da shi sai kawunansu kaɗai to sai ya rantse da Allah su hudu cewa tabbas yana da gaskiya cikin abin da ya jefi matarsa da shi na zina. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين a cikin rantsuwarsa ta biyar sai ya ƙara da yi wa kansa addu'ar tsinuwa in ya kasance makaryaci ne cikin abin da ya jefe ta da shi. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن Idan aka yi haka, to sai matar ta cancanci a tsayar mata da haddi abin da zai tunkuɗe mata da haddin zinar shine ita ma ta rantse da Allah sau hudu cewa tabbas shi makaryaci ne cikin abin da ya jefe ta da shi والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين sannan a cikin rantsuwarta ta biyar sai ta ƙara da yi wa kanta addu'ar fashin Allah ya tabbata a kanta in ya kasance mai gaskiya ne cikin abin da ya jefe ta da shi. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ba don falallar Allah gare ku ba ya ku mutane da jin kansa ba da kuma kasancewarsa mai karɓar tubar wanda ya tuba cikin bayansa ba ne mai hikima cikin gudanarwarsa da shari'arsa ba da ya gaggauta muku uku ba a kan zunubanku ya kunyata ku. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حقيقة waɗanda suka zo da ƙage shine jefar uwar muminai na na Aisha radiyallahu anha da alfasha wasu jama'a ne da suka danganta zuwa gare ku ya ko muminai kar ku yi zaton cewa abin da suka ƙago sharri ne a gare ku a'a alheri ne saboda abin da yake cikinsa na lada da tacewa ga muminai da abin da yake tare da shi na wanke uwar muminai daga laifi kuma duk wanda ya tarayya wajen jifar na Aisha da alfasha zai gamu da sakamakon saɓon da ya aikata na ƙage wanda ya ɗauki babban nauyin hakan saboda kasancewarsa shi ya fara yada abin to yana da wata azaba mai girman gaske shine shugaban munafukai Abdullahi dan Ubayyu dan Salulu لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا افك مبين ina ma yayin da muminai maza da mata suka ji wannan mummunan kagen sun kyautata zato ga wanda aka jefa da shi cikin muminai kuma sun ce wannan ƙarya ce a fili kuma a bayyane لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون انما ما سيوا uwar muminai aisha radiyallahu anha kage sun zo da shaidu huɗu, waɗanda za su bayar da shaida akan gaskiyar abin da suka danganta mata to in dai ba su kawo shaidu hudu akan hakan ba kuma ba za su taɓa iya kawo su ba har abada don haka su maƙaryata ne a hukuncin Allah ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم ba dan falalar Allah akan ku ya ku muminai da jin ƙansa a kanku ba ta yadda bai gaggauta muku uquba ba kuma ya yafe ma waɗanda suka tuba a cikin ku to da wata azaba mai girma ta sauka akan ku saboda abin da kuka kutsa ciki na ƙarya da ƙage akan uwar muminai إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم bihi علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم yayin da sashenku yake ruwaito wannan ƙagen daga sashi kuna yaɗa shi da bakunanku duk da cewa ƙarya ne kuma baku da masaniyar abun kuna zaton abu ne mai sauƙi alhali kuwa abu ne mai girma a wurin Allah saboda abin da ke cikinsa na ƙarya da jifar maras laifi ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ina ma da yayin da kuka ji wannan kagen kunci bai dace mu yi magana cikin wannan mummunan abu ba tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu wannan abun da suka jefi uwar mumine da shi ƙarya ce mai girma يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين Allah yana tunatar da ku kuma yana muku nasiha da kar ku sake maimaita irin wannan kagen ku jefi maras laifi da alfasha in har kun kasance ku mumine ne masu imani da Allah ويبين الله لكم الايات Wallahu عليم Hakim. kuma yana bayyana muku ayoyi waɗanda suka ƙunshi hukunce-hukuncensa da wa'azojinsa, kuma Allah mai cikakken sani ne ga ayyukanku babu abin da yake ɓuya gare shi kuma zai saka muku a kansu kuma shi mai hikima ne cikin tsarinsa da shari'arsa. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون حقيقه waɗanda suke zaton munanan laifuffuka su yaɗu irin su jifa da zina a tsakanin muminai to suna da azaba mai raɗaɗi a duniya ta hanyar zartar da hukuncin ƙazafi a kansu kuma za a yi musu azabar wuta a lahira kuma Allah yana sanar da ƙaryarsu da yadda lamarin bayansa zai ƙare kuma yana sanar da abin da zai amfane su amma ku ba ku da masaniyar haka ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم kuma ba don falalar Allah akan ku ba, ya ko masu afkawa cikin ƙage da kuma jin kansa da ku ba, ba domin Allah mai cikakken tausayi da jin ƙai ne a gare ku ba, to da ya gaggauta muku uku ba. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا قوة ان suka ايماني دا الله سكي ايكي دا شرع ارسا كاركو kar ku شيدان da yake yi wa barna ado duk wanda ya bi hanyoyin shaidan to ya sani cewa shi yana umarni ne da munanan zance da ayyuka da abin da shari'a take kinsa kuma ba don falalar Allah akan ku ba ya ku minai da babu wanda zai samu tsarkakuwa da tuba daga cikin ku ko da ya tuba amma dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama ta hanyar karɓar tubarsa kuma Allah mai jin zantuntukan ku ne masanin ayyukan ku ne babu wani abu a ciki wanda yake buya a gare shi kuma da sannu zai muku sakayya a kansu ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم kada masu falala a cikin addini da masu yalwa ta dukiya su yi rantsuwa akan ba za su ba 'yan uwansu makusanta abin da suke bukata ba saboda abin da suke kai na talauci da waɗanda suka yi hijira don ɗaukaka kalmar Allah saboda wani zunubi da suka aikata su yafe masu su yi musu rangwame shin ba kwa son Allah ya gafarta muku zunubanku idan kun yafe masu kun yi musu langwame Allah mai gafara ne ga duk wanda ya tuba cikin bayinsa mai jin kai ne a gare su don haka bayinsa su yi koyi da shi wannan ayar ta sauka ne a akan sayidina abubakar lokacin da ya rantsuwa akan daina ciyarwa ga misdahu saboda ya yi tarayya cikin yaɗa labarin ƙarya da munafukai suka yi wa nana aisha radiyallahu anha ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم حقيقه waɗanda suke jefar kamammun mata rafkanannu daga alfashar da ba su san komai akan ta ba an kore su daga rahamar Allah a duniya da lahira wato an tsine masu kuma suna da wata azaba mai girma a lahira wannan azabar za ta faru a kansu ne a ranar alkiyama. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما ya يعملون ranar da harsunansu za su bayar da shaida a kansu a kan abin da suka furta na karya, kuma hannuwansu da ƙafafunsu su ma za su bayar da shaida a kan abin da suka kasance suna aikatawa يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين a wannan ranar Allah zai cika musu sakamakonsu da adalci kuma za su san cewa Allah tsarkakakke shi ne gaskiya don haka duk abin da ya fito daga wurinsu na labari ko alkawari ko azaba to gaskiya ce bayyananniya babu kokwanto a cikinta. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم dukkan masu munana maza ko mata maganganu ko ayyuka suna dacewa ne da mummuna irinsu hakanan duk wani mai tsarki shi ma yana dacewa da mai tsarki irinsa waɗancan tsarkakakku maza da mata kubutattu ne daga waɗancan munanan mazan da matan suke faɗa a kansu suna da wata gafara daga wurin Allah wadda zai gafarta musu zunubansu da ita kuma suna da wani arziki mai girma shine aljanna yayin da ganin al'aura ya zama shine sababin da yake tayar da sha'awa wadda take kaiwa zuwa ga aikata zina wadda aka ambace ta a farkon wannan sura sai Allah ya yi umarnin a nemi izinin shiga gidaje don kare idanu daga tsinkayar al'aurar mutane ya ce يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا قوة أن سكي إيماني دا الله سكي أيكي دا شرع kada ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izinin shiga daga waɗanda suke zaune a cikinsu ku yi musu sallama wato ku ci wajen neman izinin da yin sallama ɗin assalamu alaikum in shigo wannan neman izinin da aka yi muku umarni da shi shine mafi alheri a gare ku sama da shiga kwatsam babu izini domin ku tuna abin da aka umarce ku da shi ku aikata shi فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم idan ba ku samu kowa ba a cikin gidajen to shi ma dai kar ku shiga har sai an yi muku izinin shiga daga mai ikon bayar da izinin, in kuma masu gidajen sun ce muku, ku koma, to ku koma kar ku shige su, lalle hakan shi ya fi muku tsarki a wurin Allah, kuma Allah masani ne akan abin da kuke aikatawa, babu wani abin da yake buya a gare shi, kuma da sannu zai saka muku akan su ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون babu laifi a kan ku shiga gidajen da ba a keɓance su ga wani ba ba tare da izini ba irin gidajen da aka tanadar da su don amfanin kowa da kowa kamar gidajen littattafai da rumfunan kasuwa. Allah ya san abin da kuke bayyanawa daga ayyukanku da halayenku, da abin da kuke ɓoyewa, babu abin da yake ɓuya a gare shi a cikinsu, kuma da sannu zai maku kayya a kansu. Yayin da kallo ya zama hanya ce zuwa ga zina, sai Allah ya yi umarni da a rumtsa ido don samun kariya daga fadawa cikin zina, ya ce, قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ka faɗa wa maza ya kai wannan manzo cewa su runtse idanunsu su kame su daga kallon abin da bai halatta su kalla ba na mata da al'aura su kuma kiyaye farjojinsu daga fadawa cikin haramun da buɗe su wannan kamewa daga kallon abin da Allah ya haramta ɗin shi ne mafi tsarki a gare su a wurin Allah lalle Allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma zai saka musu a kansu. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون kuma ka faɗa wa muminai mata su ma su kame idanunsu daga kallon abin da bai halatta su gani ba na tsaraici kuma su kare al'aurarsu ta hanyar nesantar alfasha da kuma suturta su, kar su bayyana kwalliyarsu ga mazaje bare, sai dai abin da ya bayyana daga ciki na abin da ba za a iya ɓoye shi ba, kamar tufafi, kuma su lulluɓe mayafinsu a wuyan rigunansu don su lulluɓe gashin kawunansu da fuskokinsu da wuyansu. Kar su bayyana kwalliyarsu ta ɓoyi ga kowa sai dai mazajen aurensu, ko iyayensu, ko iyayen mazajensu, ko ‘ya'yansu, ko ‘ya'yan mazajensu, ko ‘yan uwansu, ko ‘ya'yan ‘yan uwansu maza, ko ‘ya'yan ‘yan uwansu mata, ko matansu amintattunsu, musulmai ne su ko kafirai, ko waɗanda suka mallake su na bayi, maza ko mata, ko waɗanda ba su da sha'awar mata, ko ƙananan yara, waɗanda ba sa tsinkayar al'aurar mata saboda yarintarsu, kuma kada mata su buga ƙafafuwansu da nufin a san abin da suka lullube na adansu, kamar awarwaro da makamantansu, ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku. ya ku muminai daga abin da yake faruwa da ku na kallo da waninsa da fatan ko kwa rabauta da abin da kuke nema ku kubuta daga abin da ake jin tsoro Wa وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ya ku muminai ku aurar da mazaje da ‘ya'ya mata waɗanda ba su da aure, hakanan ku aurar da muminai cikin bayanku da kuyangunku, in sun kasance talakawa ne, to Allah zai wadata su daga falalarsa mai yalwa. Allah mai yalwar arziki ne, azurta wani baya tauye arzikinsa kuma masanin halin bayansa ne. Yayin da Allah ya umarci a aurar da waɗanda ba su da aure, sai ya umarci maras aure ya kame kansa idan bai samu abin da zai yi auren da shi ba, ya ce, وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم waɗanda ba za su iya yin aure ba saboda talaucinsu, to su kame kansu har Allah ya wadata su daga falalarsa mai yalwa, kuma bayan da suke neman iyayen gidansu su rubuta musu kuɗin fansa wanda za su bayar don su samu ‘yanci, to wajibi ne a kan iyayen gidan nasu su yarda da hakan daga wajensu, in sun san suna da ikon biya, kuma suna da nagarta a cikin addini, kuma wajibi ne a kansu, su ba su daga cikin dukiyar Allah. wadda ya ba su. ta hanyar su zabtare musu wani abu cikin abin da suka yarjejeniya da su a su biya su kuma kar su tilasta kuyangu su yi zina don neman kuɗi kamar yadda abdullahi dan ubayyu ya yi ga kuyanginsa guda biyu yayin da suka nemi kame kansu da nisantar alfasha don ku karɓi abin da suke samu a hanyar sana'a da farjin su. kuma duk wanda ya tilasta su akan haka daga cikin ku to lalle shi Allah bayan an tilasta su ɗin mai gafara ne ga zunubansu mai jin kai ne a gare su saboda an tilasta musu ne kuma laifin yana kan waɗanda suka tilasta su ne ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم Wa ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Haƙiƙa! mun saukar muku ya ku mutane da ayoyi bayanannu waɗanda suka rabe gaskiya da ƙarya kuma mun saukar muku da misalai na waɗanda suka shuɗe gabaninku na muminai da kafirai kuma mun saukar muku da wani wa'azi wanda masu tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da barin abubuwan da ya hana suke wa'azantuwa da shi. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونه زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله bi kulli والله بكل شيء عليم الله shine haskensa mai da ƙasai kuma mai shiryar da waɗanda suke cikinsu misalin haskensa tsarki ya tabbata a gare shi a cikin zuciyar muminai kamar taga ce a cikin bango wadda ba ta bullewa da fitila a cikinta fitilar tana cikin kwalba mai haske kamar wani tauraro ne mai tsananin haske ana kunna fitilar da man wata bishiya mai albarka ita ce bishiyar zaitun bishiyar da babu wani abin da yake kare mata hasken rana da safi ko da yamma man da ake zuba mata haskenta ya haskaka wurin ko da wuta ba ta taba shi ba to yaya kuma idan ta taba shi hasken fitilar akan hasken kwalbar to haka zuciyar mu mumine take idan hasken shirya ya haskaka cikinta kuma Allah yana datar da wanda ya ga dama zuwa gaban alkur'ani kuma Allah yana bayyana abubuwa da makamantansu ta hanyar buga misalai Allah ya san komai babu abin da yake buya a gare shi في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال ana kunna waɗannan fitilu a masallatai da Allah ya yi umarnin a ɗaukaka matsayinsu da gininsu, kuma a ambaci sunansa a cikinsu da kiran sallah da zikiri da sallah, ana yin sallah a cikinsu safiya da mareci domin neman yardar Allah. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار wasu mazaje ne waɗanda saye da sayarwa ba sa shagaltar da su daga ambaton Allah mai tsarki da tsayar da sallah a cikin siffa mai kyau da bayar da zakka ga waɗanda ake bayarwa zuwa gare su suna jin tsoron ranar alkiyama wannan ranar da zukata za su jujjuya a cikinta tsananin kwaɗayin tsira daga azaba da tsoron fadawa cikinta, kuma idanu ma za su yi ta jujjuyawa suna kallon wani ɓangare za su bi. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب sun aikata haka ne don Allah ya saka musu a kan ayyukansu da abin da ya fi ayyukansu kyau kuma ya ƙara musu daga falalarsa a sakamakon hakan kuma Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da ƙididdigar gwargwadon aikinsa ba a'a yana ba su ninkin abin da suka aikata والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب waɗanda suka kafirce wa Allah ba za a ba su ladar ayyukan da suka yi ba kamar ƙalu ne ya ce a wani kwari a doron ƙasa mai jin ƙishirwa yana ganinta sai ya zaci ruwa ne sai ya je wurinta ya tsaya a kanta sai ya gaba ruwa ba ne to haka kafiri zai zaton ayyukansa za su amfane shi har sai ya mutu an tayar da shi sai ya rasa ladarsu ya ga ubangijinsa a gaba gare shi ya yi masa hisabin aikinsa cikakke Allah mai saurin hisabi ne أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ko kuma ayyukansa kamar duhu ne a cikin teku mai zurfi igiyar ruwa tana tashi a kansa da wata igiyar ruwan akan wannan igiyar ruwan a samansa kuma akwai wani girgije wanda yake rufe abin da ake gane hanya da shi daga taurari duhu wani kan wani sashensa akan sashi wanda ya fada a cikin wannan duhun idan ya fito da hannunsa da ƙyar zai iya ganinsa saboda tsananin duhu to haka kafiri yake tabbas duhun jahilci da shakka da kokonto da rufe akan zuciyarsa sun rufe shi duk wanda Allah bai azurta shi da shirya daga bata ba bai ba shi wani ilimi na littafinsa to lalle ba shi da wata shirya da zai shirya da ita hakanan ba shi da wani littafin da zai samu haske daga gare shi ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون شمبك سنبا يا كي ya منزو wannan دو ودن دسكي waɗanda da waɗanda suke cikin ƙasai na halittun Allah suna tsarkake Allah da tasbihi ba, hakanan tsuntsaye ma masu buɗe fikafikansu a sama su shimfiɗa su, su ma suna masu tasbihi. Kuma kowanne daga cikin waɗannan halittun, Allah ya san sallar waɗanda suke yin sallah a cikinsu, kamar mutum ya san tasbihin waɗanda suke yin tasbihi a cikinsu, kamar tsuntsaye, kuma Allah mai cikakken sani ne da duk abin da suke aikatawa. babu wani abu daga ayyukansu da yake ɓuya a gare shi. Walillahi mulku samawati wal ard wa ilallahi masir Allah shi kaɗai ne yake da mulkin sammai da ƙasai, kuma zuwa gare shi ne shi kaɗai za a koma a ranar alƙiyaba don yin hisabi da sakamako. الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار shin baka sani ba ya kai wannan manzo cewa Allah shi ne yake koro hadari sannan sai ya haɗa sashensa da sashi ya ɗora wani kan wani sashensa yana hawa kan sashi sai ka ga ruwan sama yana fitowa daga cikin hadarin yana sauka daga sama daga cikin wannan hadarin mai yawa wanda yake da girma kamar duwatsu wajen girma ruwan yana sauka a daskari guntu guntu kamar tsakuwa sai wannan sanyi ya samu wanda Allah ya ga dama daga cikin bayinsa ya kuma kawar da shi daga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ƙarfin hasken walƙiyar ya kusa ya tafiyar da ganin idanu يقلب Laila الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار Allah yana sa bibiyar juna tsakanin dare da rana wajen tsawo da gajarta da zuwa da tafiya kuma lallai cikin wannan abin da aka ambata na ayoyin Allah dalilai ne da suke nuna ubangijin takar Allah da wa'azi ga masu basira akan ikon Allah da kaɗaitarsa. والله خلق كل دابه من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير الله shine ya halicci dukkan dabbar da take tafiya a bayan ƙasa daga dabbobi daga digon maniyi a cikinsu akwai waɗanda suke tafiya a kan cikinsu suna jan ciki kamar macizai akwai kuma masu tafiya a kan ƙafafuwa guda biyu kamar mutane da tsuntsaye daga cikinsu akwai masu tafiya a kan ƙafafuwa hudu kamar dabbobin ni'ima Allah yana halittar abin da ya ga dama cikin abin da aka ambata da wanda ma ba a ambata ba lalle Allah mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم lalle mun saukar wa annabi Muhammad ayoyi bayyanannu masu nuna hanyar gaskiya Allah yana datar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa sai wannan tafarkin ya kai shi ga zuwa aljanna ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين munafukai suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah mun yi biyayya ga Allah mun yi biyayya ga manzon Allah, sannan kuma sai wasu ɓangare daga cikinsu su juya baya, su ƙi wa Allah da manzansa biyayya a al'amarin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah da waninsa, bayan abin da suka riya cewa suna kai na imani da Allah da manzansa da biyayya a gare su. Waɗannan masu juya baya ga biyayyar Allah da manzansa ɗin ba mumine ba ne, ko da sun yi da'awar cewa su mumine ne. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون kuma idan aka kira waɗannan munafukai zuwa ga Allah da manzansa domin manzon Allah ya yanke musu hukunci cikin abin da suke husuma a kai sai kaga suna kawar da kai daga hukuncinsa saboda munafuncinsu وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين kuma idan sun san su ne da gaskiya zai yi hukunci da abin da zai amfane su sai su taho suna masu miƙa wuya da ƙanƙan da kai zuwa gare shi أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون Shin akwai cuta ne a zukatan waɗannan cutar da ta kama su, ta lazimce su, ko dai suna shakka ne cikin kasancewarsa manzon Allah ne, ko suna jin tsoron Allah da manzansa za su zalunce su a cikin hukunci ne. Hakan ba saboda ɗaya daga cikin abin da aka ambata ba ne, a'a, saboda wata cuta ce a zukatansu, saboda sun juya baya daga hukuncinsa da kuma taurin kansu yayin da Allah ya ambaci matsayin munafukai masu ƙin bin hukuncin Allah da manzansa sai kuma ya ambaci matsayin muminai waɗanda suke yarda da hukuncin Allah ya ce انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون كدي zancen muminai duk lokacin da aka kira su zuwa ga Allah da manzansa domin manzon Allah ya yi hukunci a tsakanin su sai su ce mun ji maganarsa kuma mun bi umarninsa masu waɗannan siffofin su ne masu labauta duniya da lahira ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون duk wanda ya biyayya ga Allah ya biyayya ga manzansa kuma ya miƙa wuya ga hukuncinsu kuma ya tsoraci abin da zai ja shi zuwa ga sabo kuma ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da hannuwa da hannunsa to irin waɗannan su ne kaɗai masu tsira a duniya da lahira واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون منافقي sun rantse الله Allah iyakar rantsuwa mai tsanani sun rantse da duk abin da za cewa wallahi in ka umarce su da fita zuwa wurin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah tabbas za su fita ya wannan manzo ka ce masu kar ku rantsi ai ƙaryarku a bayyane take biyayyar kuma da kuke riyawa ita ma sananniya ce kuma Allah masani ne mai ba da labarin abin da kuke aikatawa babu wani aikinku da yake ɓuya a gare shi duk yadda kuka ɓoye shi kuwa. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين يا kai wannan ka ce wa waɗannan munafukai, ku yi biyayya ga Allah, ku yi biyayya ga manzon Allah a zahiri da baɗini, idan kuka kau da kai daga abin da aka umarce ku da shi na biyayya, to abin da yake akan manzon Allah shi ne abin da aka ɗora masa na isarwa, kuma abin da aka ɗora muku na biyayya da aiki da abin da ya zo muku da shi yana kanku. Idan kuka yi masa biyayya ta hanyar aikata abin da ya umarce ku da shi, da barin abin da ya hana ku, to za ku shirya zuwa ga gaskiya. babu abin da yake kan manzo sai isarwa bayyananniya baya da ikon tilasta ku akan shari'a da dora ku akan ta وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الله ya yi waɗanda suka yi imani da Allah a cikinsu suka yi aiki nagari alkawarin cewa zai ba su nasara akan abokan gabarsu ya sanya su su zama halifofi a bayan ƙasa kamar yadda aka saka waɗanda suka gabace su daga cikin muminai a matsayin halifofi a cikinta, kuma ya yi musu alkawarin ya sanya addininsu wanda ya yarda musu shi, wanda shi ne addinin musulunci, ya zama tabbatacce maɗaukaki, kuma ya yi musu alkawarin ya musanya musu aminci bayan tsoronsa, su bauta min ni kaɗai, kada su yi shirka da ni da wani abu. Duk wanda ya kafirce mini bayan waɗannan ni'imomin, to waɗannan su ne fasikai masu fita daga ɗa'ar Allah. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون kuma ku tsayar da sallah akan siffa cikakkiya ku bayar da zakkar dukiyoyinku ku yi biyayya ga manzo ta hanyar aikata abin da ya umarce ku da shi da barin abin da ya hana ku don fatan ku samu rahamar Allah لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير karka yi zaton ya kai wannan manzo cewa waɗanda suka kafirce wa Allah za su iya kuɓucewa idan na yi nufin saukar musu da azaba makomarsu a ranar alkiyama ita ce jahannama tir da wanda jahannama ta zama makomarsa yayin da Allah ya ambaci hukunce-hukuncen yadda ‘ya'ya balagaggu za su nemi izini a ayoyin baya a nan kuma sai ya ambaci hukunce-hukuncen yadda bayi da yara waɗanda ba su balaga ba za su nemi izini ya ce يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ya ko waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu bayan ku maza da mata da ƙananan yaranku waɗanda ba su kai shekarun balaga ba su nemi izinin shiga wurinku a lokuta guda uku kafin sallar asuba da lokacin canza rigar barci da riga mai kyau da lokacin garjin rana lokacin da kuke cire kayanku don yin kailula da bayan sallar isha'i saboda lokacin barcinku ne da cire tufafinku masu kyau da saka tufafin barci waɗannan lokuta guda uku al'aura ne a gare ku kar su shiga wurinku sai bayan sun nemi izini daga wurinku ku da su ba ku da laifi idan suka shiga wurinku a wasu lokuta daban ba tare da izini ba saboda suna yawan kai kawo sashen ko yana kai kawo ga sashe don haka zai yi wahala a hana su shiga kowane lokaci a ce sai da izini kamar yadda Allah yake bayyana muku hukunce-hukuncen neman izini haka yake bayyana muku ayoyin da suke nuna abin da ya shar'anta muku na hukunce-hukunce Allah masanin abin da ya dace da bayansa ne kuma mai hikima ne cikin abin da yake shar'anta musu na hukunce-hukunce واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم idan yara daga cikinku suka yi shekarun balaga to su nemi izinin shiga gida a kowane lokaci kamar yadda aka faɗa dangane da manya a abin da ya gabata kamar yadda Allah ya bayyana muku hukunce-hukuncen neman izini haka yake bayyana muku ayoyinsa Allah masani ne dangane da maslahar bayinsa mai hikima ne cikin abin da yake shar'anta muku والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم tsofaffin da suka daina jinin al'ada da haihuwa saboda yawan shekarunsu kuma waɗanda ba sa fatan yin aure to babu laifi a kansu su sauke tufafinsu kamar mayafi da lullubi amma ba tare da suna bayyana kwalliyarsu ta ɓoye ba wadda aka umarce su su ɓoye ta sai dai rashin cire waɗannan tufafi shi ne ya fi alheri sama da su cire su don kai matuƙa wajen su tara da kamun kai kuma Allah mai jin zantuntukansu ne mai sanin ayyukansu ne babu abin da yake buya a gare shi daga ciki kuma da sannu zai yi musu sakayya a kansu. ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ۖ أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون babu laifi akan makaho wanda ya rasa ganinsa haka babu laifi akan gurgu babu laifi akan maras tafiya idan suka bar abin da ba za su iya aikatawa ba na abubuwan da shari'a ta ɗora masu kamar jihadi don ɗaukaka kalmar Allah haka nan babu laifi a kanku ya ku muminai ku ci abinci a gidajenku ko gidajen ‘ya'yanku ko gidajen iyayenku ko na uwayenku ko ‘yan uwanku maza ko ‘yan uwanku mata ko baffanninku ko innoninku ko kawunnanku ko gwaggwanninku ko gidajen da aka wukilta ku ku kula da su kamar mai gadin gona haka ma babu laifi ku ci abinci a gidajen abokanku saboda zai ji daɗin hakan a al'adance babu laifi a kanku. ku ci abinci tare da juna ko daban-daban kuma idan za ku shiga gidaje irin gidajen da aka ambata ko wasunsu to ku yi sallama ga waɗanda suke cikinsu ku ce assalamu alaikum in kuma ba kowa a cikinsu to ku yi wa kanku sallama ku ce assalamu alaina wa ala ibadallahi salihin wannan gaisuwa ce mai albarka daga wurin Allah ya shar'anta muku saboda abin da take yadawa na soyayya انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم كدي mumine masu gaskiya cikin imaninsu su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa kuma idan sun kasance tare da annabi Muhammad a cikin wani al'amarin da ya haɗa su saboda maslahar musulmai to ba sa tafiya har sai sun nemi izininsa yayin tafiyar. lalle waɗanda suke tambayar izininka ya kai wannan manzo a lokacin da za su tafi su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa imani na gaskiya idan sun nemi izininka saboda wani al'amarin da ya sha musu kai to kai izini ga wanda kaga damar yi masa izini la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم يا كومو مني ku girmama manzon Allah idan za ku kira shi, to kar ku kira shi da sunansa. kamar ku ce Muhammad ko da sunan babansa kamar ku ce ya kai dan Abdullahi kamar yadda sashen ku yake yi wa sashi sai dai ku ce ya manzon Allah ya annabin Allah kuma idan ya kila ku zuwa wani al'amari da ya shafi kowa dokar ku ɗauki kiransa kamar irin kiran da kuke yi wa junanku akan wasu ƙananan al'amura na yau da kullum a'a ku yi gaugawa wajen amsa kiransa tabbas Allah yana sane da waɗanda suke zamewa daga cikinku a ɓoye su tafi ba tare da izini ba to duk waɗanda suke saba umarnin manzon Allah su kiyayi kar Allah ya aiko musu da wata masifa da bala'i ko ya aiko musu da wata azaba mai raɗaɗi wadda ba za su iya jure mata ba ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم كسورارا lalle na Allah ne shi kaɗai duk abin da yake cikin sammai da ƙasai shi ya halicce su shi yake mallakar su shi yake gudanar da su ya san halin da kuke a kai, ya ku mutane, babu wani abu da yake ɓuya a gare shi, kuma a ranar alkiyama lokacin da za a mayar da su zuwa wurinsa ta hanyar tayar da su bayan mutuwa, zai ba su labarin abin da suka yi na ayyuka a duniya. Allah ya san dukkan komai, babu wani abin da yake ɓuya a gare shi a cikin sammai da ƙasai.